dalilin min alkitabi saboda wata hujja daga littafi da sunna daga cikin misalan wannan hukumar wasiyyati alƙun iyi hmm? mutum ya bar aiki ko saboda ƙiyasi saboda ainihin ƙiyasin eh, da aka alƙiyasi saboda wannan aiki da abun din kiyasin yana da taimako daga littafi yana da taimako daga sunan manzon Allah ba ganewa ba kai ba ka bari a karanta na yadda zan dawo ba ka gane ɗauki hukuncin wasiyya alƙiyasu ya aba jawazul wasiyya ce ƙiyasi yana ƙin wasiyya bari mai karatun kafin karatun gudun kan da kiyasi yana hana wasiya saboda ai in an dubi kiyasi kana da rai kake da iko da dukiyar kan ka mutuwa hmm? ka da iko da ita to kaga a kiyasin an duba wannan mutum ba zai wasiya to amma mutum ya bar wannan abun iske sanin ayoyin da aka ce kaza domin mutum bai na tasarrufi ne da kayan shi amma ka riga ka mutu ba ka ta samu da ka ka san hanya to na barin dai hanya zuba zan baka dama ba an hukumar wasiyatu alqiyasu eh, hukumar wasiyatu alqiyasu ya aba jawazul wasiyati annaha tamlikun mallaka dukiya ne mudafun ila ma ba'da al-maut wal mautu ay muzilun lil mulki mutuwa ta ka wannan mulki wata ka'ul idafatu ila zamani sai ya zama anin idafan zuwa ga zamani ne bayan mutuwan gawalar mulki yanzu ka yi wasiya abun nan lokacin da mallakan abu ya wuce to kana da kaza ka ba da kaza wala ya tasawwar wuƙo tamlikan anin ba a iya kaddara taina zakar aukuwansa mallakarwa wala sai illa annahum istansar sai ne nan sun kyautata ha bil kitabi kaga ni ya fito ya tunda kitabu ya halattar aga kiyasi sai rabu da shi wasunna kafin mu je kitabu zamu ga nan in ka kwatanta mallaka ai mutum bai tasarrufi a kiyasance mutum bai tasarrufi sai a kare shi ko ka ga shi ne kiyasi to kaga ba za a yi amfani da shi ba saboda qur'ani ya ce ai da haka nan aka kyautata bin nassi shi ne bin doron nassi da ai na nassi ba dole ne ya dauke ba tun da doron nassi ya halatta shi kenan ya zaka ce istisari ne رب العالمين نعم إلى أن نقول مزيل نوتيوا أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم وأنا أكذب مطلعني أن ya muku أي أي yayayenku. إلى قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين فشرع الميراث لن الله يا قارقادو يا وجدتاشي مرتبا على الوصية زي زون باين وصية فدل أن الوصية جائزة وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أجد كنا أو آخران من غيركم إن, إن أنتم ضربتم في الأرض يا وأن ذكى إيماني ثم أمسك shahadatu bainakum shaida tsakaninku idan hadara adakum al-maut idan mutuwa ta fado wa dayanku kinal wasiyati to lalle lokacin da yake yin wasiya to isinani shaidu dawa adali Ninku. au in ba a gida ne ba akara ne akara ne wanda suke abokan aiki wanda ba musulmai ba wanzu kamar irin yadda ake ya mutsa sojojin da karshe wani lokaci ma daga kai sai an bi wani na ga alama yau da wuya musu su da haka in na mutu ka yi ganin kaza ka yi kaza shi ma wanda ya ce baka to kaga wannan wasiya ce an harani ne min gairikum ko yan sanda ko kuma yana iya zama mutum haka eh, a cikin gida amma wannan dai za ka magana na waje من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض ندبنا سبحانه وتعالى إلى الإشهاد الله يبقى مشيدة على حال الوصية حال الوقت التي وصية ناك أو شيدة تندى وانا تبغى هكا ما يسعى أنا ربوتاتا شيدون أبض أيس جي فدل أنهم مشروعا وأما السنة ف وما روى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مريضا فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصي بجميع مالي دني وصيا قباتين دوكيانا فقال لا فقال بثلثي مالي تو زن باید د دیو ویزه حکم دو کیا تا زن یو وصیا دیتا قال لا قال فا نصف مالی تو دا سکو زن با دا لبین دو کیا تا بیشوی آلی قال لا قال فبسلوخ مالی فقال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير شيما ديت ابس اوكم ياي يعني اما بيانا ديو انك انت دا ورثتك كبر مجا اغنيا خير من انت تدعهم عالا يتكففون الناس متفق عليه هذا جواز المسلم آه، آه، كو اني يعني القياس ابا جواز السلم آه جواز السلم دي كيكم آه، يحل تشير سلمي كذا سلمي كان فعيسي ما كان آه، انتظر ربي على تو ثم بعد ما كفى أبو بكر شو أسأل يوسف يحل التربة أما استيساد يحل التش القياس يأبى جواز السلمي قياسي يا هن حلك سلمي باعتبار أن المعقود عليه معدوم عند العقد kaga yanzu misalin mutum na neman maharan ba a yanzu ina zai iya gangaji ya tsaya ba ku gangace da ce yanzu kana noma yanzu ina son buku dari biyar nawa nawa za ka fayar mu shi ito ni da yanzu zan sayar maka dubu sittin sittin a ah. so yi kiki ka ka kare dubu kila hamsin hamsin da ce to ke nan. za ka ba ni ke yi sa ka ce za ka ba shi kuɗin kagan yi samu mai dubu hamsin eh, dubu hamsin sau ɗari biyar labun da abubuwa ko da ba mu da su akwai manoma fa cikin mai yanzu sun fara tasowa mu dinga karatun mu kai gaba mu yawa yaya nawa hmm? ka buga ba komai nawa ne ɗari biyu da hamsin ilimin ɗari dubu ɗari biyu da hamsin hmm? miliyan biyu da dubu ɗari biyar ko to kaga yanzu aka baka miliyan biyu da dubu ɗari biyar ai ta fili za ka sai nan wani wanda ya je wanda nake ce muku ya ɗanɗana noma ice ashe haka ake jin daɗin noma yana da makaranta ta islamiyya ta kai kwaleji haya islami yana da makarantar nurses wanda a najeriya yanzu ana kirga makarantar shi ɗaya daga cikin makarantu yace ashe duk abun aikin banza ne in dai magana rayuwa ne sai dai don a taimaki addini kawai ya je ya noma haba ya ga buhun masaransa kaza wakensa buhu kaza menene ɗinsa buhu kaza yace eh ni ya zo ya kalla kawai hankalinsa kwance da kuwa sai a zo a zube kudi a je kasuwa a sayo buhu a lashe a sake zuwa a sayo su lashe a sake zuwa a sayo su lashe yanzu ko ya koye su ya kai su can sai dai in an ce ba a ce zai ɗauko amma ba na bin sharaɗi sai ya kai lokaci ka kuka je kuka ganganci to ganganci kowa za ta same shi ya ɗauko ce ba da masara tana can ya koye ta can inda ne illa ya ɗauka ya bayar ce ina jin daɗin duniyan da ba taɓa jin ra duniya ba don haka nan sai na ji yanzu ya gangara an ba shi wajen an ko hekta goma sha nawa ne abokinsa ya ajiye masa a taraba ya ce in kuma baya so a jiya sayar dama shi ɗaya ba masa yi hektar ce tun da bana an buɗe noma sosai wani ta buɗe noma. an gyara wurare cewar hektar ce an abin da ke doa an ba shi an sayar ma hektar goma sha nawa ne na manta to saboda kanan ka ga zai je to kaga yanzu wannan da zai in ya shafa ba kuɗi ya samu miliyan ashirin da dubu ɗari biyar ana da zai aikin sa lafiya lafiya hatta kila kuɗin wurin ma zai sabo. don da zai ba gamin kuɗin hakan ba zai noma kuma ya cire ya biya abin da zai biya ƙarshe ga gabun ɗin da sauran ya fi mutum yana zaune yana tsayawa tsakanin masu kuna ko tsakanin yan siyasa ma'aduma inda al'akadi saboda haka nan wannan kenan yake sallah to shine salami kaga a lokacin da ake kulla a yanzu ai ba masara kwata kwata noma zai je yi kuma shari'a ta yarda zuwa baɗi malum ma'aduma inda al'akadi lakinnahu taraka bin nassi nassi ya saka mashi wa huwa rukhsa zai sauki ya kai tsabita في السنة أنه رخص في السلن السلم أني أن رخص يرخص أني رخص ما أولين عرايا سوى إسي استيصالي ذكر وفي الحديث من أسلم من أسلم فليسلم في كيل معلوم يا إشيمو هم؟ عليكم السلام